أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a karshe ta wannan wata na ramadan mai albarka ranar 28 ga wannan wata a shekarar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta 1438 wanda wannan rana ta yi daidai da ranar 23 ga watan shida shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu kai gaba da za mu aji tafsirinmu na ramadan da muke yi a wannan masallaci na alfurkan mai albarka a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya za mu tashi aya ta saba'in da takwas insha allah a suratul isra mu kuma tike a inda muka yi gaba cewa za mu tsaya insha allah shine ya tsalu na ka'anin ruwa aya ta tamanin da biyar akwai yan tambayoyi da zamu amsa daidai gwargwado kamar yadda muka saba na farko wannan yake cewa Allah ya kara ma Allah ya kara maka lafiya da yawancin kwana mai albarka mace ce da mijinta baya kula da haƙƙinta na aure gaba ɗaya idan ta nemi sai ya sake ta ba ta yi laifi ba eh ta yi laifi ba saboda shi sharaɗin wato zamantakewar aure almu'ashara bil ma'ruf Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zamantakewa da su ne karɓaɓɓe a cikin shari'a ba mai haƙƙi haƙƙinsa idan mace ba a ba ta haƙƙinta na ciyarwa ko haƙƙinta na wato a mu'amalar aure to tana da kai alƙali ba zai nemi ta fanshi kanta ba ba zai nemi ta fanshi kanta ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa in khiftum fa in khiftum Allah hududallahi fala junaha ma fi mabtadad wannan ayar an ce ita ce asali ta khulu'i in kuna jin tsoron ba za su kiyaye iyakokin Allah ba babu laifi ta fanshi kanta doki ba wannan surar bata shiga cikin wannan ayar ba idan mace ana cutar ta ko ta biya fulu'i an raba auren idan daga baya ta kai gaban alkali sai mijin ya dawo mata da abin da ta biya shi domin idan ana idan akwai cutarwa ba a fulu'i raba aure ake alkali zai raba auren da kansa ko kuma ya bama matar haƙƙin cewa ta saki kanta ita kanta ta saki kanta da umarnin alkali saboda haka in ta yi ba ta fada cikin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gargadi a gare su ba kan cewar duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da wani wato salin alin ba tare da wani abu ba ba tare da wani laifi da ya mata ba to wannan mata wato tana da la'anar Allah wannan bai shiga wannan surar ba tunda wannan tana da haƙƙi an shiga cikin haƙƙinta wa inna li sahibil haqqi maqala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da haƙƙi yana da haƙƙin wato yayi magana ya ɗaukaka ƙara sannan wannan ya ce mutum ne ya kasance mai taron dukiya amma ba shi da magada sai dai masu jibintar al'amuransa su ne ‘ya'yan ƙanne eh, da yayanninsa sai kuma ‘ya'yan matansa da ya aura amma ba su samu haihuwa da shi ba a cikin waɗannan suwane ne suka halarta da za su ci gadansa kuma cikin ɓangaren biyun nan idan ɗaya daga ciki ya kasance yana aikata aikin haram da wannan dukiyar, ya halarta a raba da shi da ita dukiyar Allah ya ƙara wa malam lafiya e eh, ƴaƴan ƙarni ai magada ne wato magada iri biyu ne akwai magada masu cin kaso ayyananne su ne wanda ake ce musu wato ahlul fariba akwai magada da suke ɗaukan sauran dukiya su ne masu cin gado saboda kusancinsu ga magaji su ne dangin maza dangin maza wanda ya fara daga ‘ya'ya uba ɗa da wato ‘ya'ya wanda aka haifa da ‘ya'yansu da uba da wanda ya haifa wato da uba da wanda suka yi sama shine kakanni da ‘yan uwa su ne waɗanda suke shaƙiƙai ko li'abbai da kuma ‘yan uwan uba shaƙiƙai ko ‘yan uwan uba li'abbai banda li'ummai waɗannan sune ne duk suke cin gado amma ‘ya'yan mace agola ba sa gado ba sa gado ba sa cikin magada ko kaɗan saboda haka a cikin wannan surar da ya ambata ‘ya'yan karnansa da ‘ya'yan yayyansa su ne za su ci gadansa su ne za su raba dukiyar lizzakari mislu hazzil untayi haka za su raba ta amma idan waɗanda suke wato ‘ya'yan shaƙiƙai idan akwai ‘ya'yan shaƙiƙai da ‘ya'yan li'abbai to ‘ya'yan shaƙiƙai suna tsare ‘ya'yan li'abbai da gado sai a ba mu ‘ya'yan shaƙiƙai kawai a idan sun haɗu su su biyun da 'ya'yan shagiƙai da 'ya'yan li'abbai in kuma babu 'ya'yan shagiƙai sai 'ya'yan li'abbai to su ne za su ci gado sannan idan zakatul fitr mu biyu mabukata ne to malam a cikinmu kowa ya sa kamar musaya to wato ku ɗauki ƙa'ida da Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu ya da minal muslih Allah ya san me niyyar ɓarna kuma ya san me niyyar gyara Allah ya san me niyyar ɓarna kuma ya san me niyyar gyara ita zakatul fitr rashi baya ɗauke ta dan baka da shi a in dai kana da abin da zaka ci sama da abincin yau in kana da na yau da gobe to zakatul fitr ta hau kanka idan ya zamanto baka yi ba saboda rashi to akwai saɓani tsakanin malamai wasu wasahe a warraje idan duk lokacin da ka samu za ka biya wannan zakatul fitr ɗin da baka yi ba saboda haka idan ka karɓa kuma ka ga ɗan uwanka shi ya fi cancanta ka ba shi saboda rashinsa ba wai don ku yi mubadala ba idan kuka yi tawaɗu'i kuka haɗa baki to wallahu ya'lamul mufsida min al muslih wannan in bai halatta ba to ku gaya mu ba a ji a wajen malam isma'il da gaya wannan haɗin bakin bai halatta ba a ba a ji a waje ba a ji a waje amma idan ba da tawatsu ba ne ba da haɗin baki ba ne kuka ga junan ka ga cewar abokinka shi ya fi cancanta shi ma ya ga kan cewa ka cancanta idan suka bayar babu laifi insha Allah sannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya dan Allah malan ina so ka kara jawo hankalin mutane akan illar harshe akwai wani mutum da mu'amala ta haɗa ni da shi ya kira ni da kalmar karuwa a matsayin a matsayina na namiji wai na fiye karuwanci wannan kalmar ta ɓata min rai sosai a huta lafiya eh, ina ga lokacin da muka yi ayar wa kulli ibadi ya kulu lati hiya ahsan mun yi bayani ba zai yiwu a ce mu ɗauko ga baki ɗaya hukunce hukunce ba da abubuwan da suka zo na narko a akan sha'anin harshe idan wa'azin da muka yi a ƙur'ani bai isa ba to ba a san kuma wa'azin da za a yi ba shi bayan kan cewar shaidan na ƙoƙarin ɓata tsakani ta hanyar kalmar da take fitowa akwai kuma cewar ita wannan kalmar da ka faɗa hanya ce wadda yake za ka shiga cikin mutuncin ɗanuwanka uwanka da Allah ya tsare shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum-haza wato rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku masu alfarma ne katangaggu ne kamar yanda wannan rana take da alfarma a wannan gari naku a wannan a wannan wata naku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin hajjin bankwana saboda haka idan ka shiga cikin mutunci mutuncin dan uwanka shine karka gaya masa a karka zage shi karka ci fuskarsa karka ci mutuncinsa karka karka aibata shi karka jefe shi da kalma wala bazu bil alqab kai masa lakabi wanda yake mummuna duk wannan idan ka yi Allah maɗaukakin sarki bayan ka saba masa kuma ka shiga cikin haƙƙin ɗan uwanka wanda in bai yafe maka ba ranar alƙiyama daga cikin kyawawan ayyukanka za a ɗauko a bashi idan in kuma ba ka da kyawawan ayyuka a ɗauko laifinsa a sa maka ka zamanto wanda yake aka yi masa wato wasoso wato almuflis Allah ya kiyashe mu menene ya zo a kan bayanin zakatul fitr na hukuncinta yau mun yi bayani a cikin huɗu ba wanda yake ina ganin bayanin da aka yi kusan ya bayyana waye mai fitarwa me ake fitarwa wa kuma ake bawa da kuma lokacin da ake bayarwa wanda yake wannan shine wadatacce na'am zai iya bayar da masara tunda ita ma tana daga cikin galibin abinci wato ba lallai abincin da kai kake ci ba galibu qutil balad galibin abincin da ake ci a garin eh, shinkafa da masara su ne galibin abin da ake ci yanzu ko da dawa to kun ji dawa ma wahala ce wake cin tuwon dawa yanzu eh, wahala ma take ba a samunta ga tsada gero eh gero ana burabusko da shi ana kunu ana koko Eh, ana waina da shi saboda haka duk waɗannan abinci za a iya yi tare da su na'am akwai ƙauli da yake a yawa wannan ma ya dace mun zo gaba akwai wannan akwai waqful khairat a jam'iyya wato waƙafi ne da aka kafa wanda yake ayyukan alkhairi wannan waqful khairat ya fito da tsarin karɓan wakilci domin fitar da zakatul fitr maimakon ka je kana saya suna sun yi kati sai ka duba iyaka waɗanda za ka fitar musu da zakatul fitsar ɗin sai ka ba su kuɗin ka fanshi katin su kuma da wannan ka ka wakilta su ne za su sai abincin za su raba kuma wanda suka ce za su raba ma iyayen marayu mata suna da iyayen marayu da suka yi musu rijista wajen sama da mace guda dubu saboda haka abin da suka tattara na waɗanda suke so su fitar da zakatul fitr za su sai wannan zaka su ba su saboda haka idan ka saya tamkar ka wakilta su ne kan a fitar da zakkar don haka kaga wannan kaulin ya haɗa bayar da ba kima ka bayar ba amma ka bayar da kuɗin domin a saya don waɗansu suna cewa za ka iya ba da kima mabukaci maimakon ka shi abincin ka ba shi kuɗin kamar yadda yake matabar abu hanifa kuma waɗansu malamai suke fatawa da shi tunda amma dai tunda saboda sha'anin bukata na abinci a bada abincin shine aula kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sannan wannan yace shin zan iya fitar da garin masara a maimakon tsaba za ka iya fitar da garin masara kwarai da gaske mun yi fatawa akan wannan kuma lokacin da muka yi karatun muwaffa mun yi bayanin wannan za ka iya fitar da garin masara shi ma ka auna shi sa'i guda ga kowane mutum ɗaya Allah ya haɗa mu da malam a ce aljannatul firdaus amin to wannan yace naji wani sashin ɗalibai suna tattaunawa wata suna tattauna wata matsalar wacce ni kuma tana tana ta yi min a kai kawo matsalar ita ce wai idan mutum yana alwala sai ya yi hutu amma bai kammala alwalar ba sai suka ce ai ba zai sako daga farko ba ina so a yi min ƙarin bayani a zai sako daga farko wannan matsala ce da ta so a kan matsala a fiqhiyya daga cikin ƙawa'idul fiqhiyya wanda wannan wan wansharisi ya kawo a cikin idahul masalik ɗinsa cewar shin alwala tana tana karkasuwa ko kuwa sai an yi ta ga baki ɗaya tana da far'i wasahi alwala ba ta karkasuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya shafa akan kuffinsa ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn kyale su domin na sanya su alhali ina alhali kafafun nawa suna da tsarki to ba za a sifanta wata gaba ta jikin mutum da tsarki ba sai in ya sifantu da tsarkin ga baki ɗaya, don haka yayin da mutum yake yin alwala idan alwalarsa ta karye ba zai ce waɗancan gaɓoɓin da ya wanke su sun yi tsarki ba saboda haka sai ya ƙarasa kawai a sai ya koma ya sako daga farko saboda tsarki baya jazza'uwa baya zamantowa juzi'i juzi'i alal misali in ka wanke hannunka sannan ka kukkura bakinka ka wanke fuskarka sai alwalarka ta karye to ba za ka ce ai alwalarka yanzu ne ta karye ba saboda haka wancan su sun riga sun yi bari kawai ka ɗora a'a sai ka koma ka sake alwalar domin tsarki baya zamantowa juzi'i a wannan surar tana da furo da haka zalika kamar wajen sanya huffi idan mutum ya sanya huffi sannan daga baya ya cire idan daga sannan daga baya ya cire zai iya yin sallah ba sannan daga baya ya cire idan ya zo yin sallah zai yi sallar haka babu kafarsa ko zai iya sake sanya hufin ya ci gaba da sallarsa duk ta daga cikin furu'in wannan matsala to akwai iyaye maza da ba sa dariya murmushi musabaha ko fara'a ko fira ko labari ga 'ya'yansu kuma idan sun shigo gida a nishaɗi da ake tsakanin uwa da 'ya'yanta ya ƙare amma kuma a waje za su zage su yi fira da jama'a har da ƙyaƙƙyatawa to dan Allah a yi musu nasiha a ja hankalinsu zuwa ga jin daɗin da jin daɗin ɗa da mahaifi eh gaskiya ɗa yana da haƙƙi a wannan tana daga cikin wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da al'ummarsa a kai irin wannan hali wato larabawan daji suna da larabawan ƙauye suna da wannan ke kasashiyar ɗabi'a har wani yana cewa shi yana da ɗa guda tara bai taɓa sumbantar ɗaya daga cikinsu ba kuma shi baya dariya da ‘ya'yansa da matansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce masa shine me zan yi ina da iko akan kan Allah ya zare rahama daga cikin zuciyarka rahama ya kamata wanda ya cancanci ka so mu nuna masa rahama shine ƙaramin yaro ne ƙaramin yaro wanda ɗabi'a ce ta mutum kan cewar ya ji ƙai ya yi ihsani ga waɗanda suke daga waɗanda suke ƴaƴansa don haka wannan ɗabi'a ba ɗabi'ar musulunci ba ce ba wannan ne zai sa a ji tsoronka ba ba wannan ne zai sa a ji shayinka ba ba wannan ne zai sa a ji maganarka ba ai abinda mutum yake nema abinda mutum yake nema wato girman daraja shi ko girman daraja za a same shi ne ta hanyar bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wasa yake da yara yara ma da ba 'ya'yansa ba akwai Abu Umair dan kanin Anas ibn Malik yana da dan tsuntsu da yake wasa da shi kamar beli wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshe ce ya Aba Umair ma fa'ala nughair yana gaya masa kaga da siga ce ta kamar waka waka ya Aba Umair ma fa'ala nughair irin wannan don kawai wato yaron ya saki jiki da shi gashi fa rasulu rabbil alamin ne kuma shugaban al'umma kuma shi ne a gaba a wajen sallah shi yake hawa mimbari yake hudu ba duk da wannan sifa da wannan su a abin nan matsayi nasa amma ya zo ya saki jiki tare da wannan yaro ɗan ƙanƙani wanda a lokacin nan bai kai shekara goma ba ɗan ƙaramin yaro yake yi masa wannan wato wasa to ballantana kuma uba ga ɗansa saboda haka lallai a mu canza wannan ɗabi'a tamu domin ba ta daga cikin addinin musulunci ba ta daga cikin kyakkyawan zamantakewa bai kamata bai zamanto kan cewar sai waɗanda suke wato ba musulmi ba har su fi mu akan koyi da kyawawan ɗabi'un musulunci ana faɗa a alkur'ani da sunna ba a bi amma wata ran idan ya je ya ga wani program a cikin rediyo ya ga wani program a cikin talabijin wanda aka nuna a cikin wani show da ake yi ko sara show ko wane ne show wanda ake irin wannan maganar ko abin nan opera in ta faɗa shi sai ya yadda da maganarta amma ga shi za a gaya masa ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ji kamar ba da shi ake ba to duk wani abu wanda yake za a nuna na hikimar zamantakewa tushensa da asalinsa a cikin koyarwar addinin musulunci suke wannan yace idan ana huɗuba ana iya yin zikiri ko karatun alqur'ani al'asul idan ana yin huɗuba shine mutum ya saurara wastama'a wa ansat ya saurara yayi sauraro kuma yayi kawai yayi kawai wato baya motsi baya wasa da waya baya wani abu sai sauraro kawai to sauraro shine ba ka rinka yin wani zikiri ba Allahumma illa a hali guda ɗaya wanda Imam Ahmad ya faɗa shine idan mutum ya taho ya idan mutum yana zaune a wajen sallar juma'a amma yana inda baya, baya jin huɗubar liman to in baya jin huɗubar liman yace ya halarta gare shi ya shagaltu da yin zikiri da addu'a ko karatun alkur'ani a lokacin eh, ya fi bisa ya zauna ya gum alhali baya jin komai ya zauna ya ta wasu ya ta sake-sake amma inda yana jin hudu ba to wajibinsa ya saurare shi duk da yake karatun alkur'ani da zikiri da addu'a suna da daraja kuma lokaci ne mai tsada amma kowane lokaci da wazifarsa kowane lokaci da abin da ake so a yi ga yayin da ana son a yi zikiri ana son a yi karatun alkur'ani amma banda lokacin da ake hudu ba yayin da mutum yake ji a lokacin nan in mutum ya yi, sai ya zamanto ya saba koyarwar ya saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam a a ba da za ka yi kai sat kawai sai dai liman yayi magana liman shi zai yi magana liman in yana hudu ba idan ya ga wani yana so ya shigo ko ba shi da inda zai zauna zai iya ce masa shigo ka zauna a can kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masulaikul gatsafani ijlis faqad azait Eh, ijlis faqad adai ko kuma a wata ri'a yace masulaikul gatafani a sallaita rak'atain qum fa salli wal tajawwaz wal tatajawwaz fihima yace tashi kai sallah wato ka takaita akai wani kuma ya shigo yana ke sau yace masa ijlis faqad adai to kaga liman zai iya yin hudba haka dalika idan bukata ce ta al'umma ta taso kamar yadda wannan balaraban daji ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah dabbobi sun halaka ƙasa ta ƙeƙashe kai mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa ga ya tashi domin mu muhatabar liman yayi amma kai magana da wani bai halarta ba amma kai zance da liman musamman in bukata ce maslaha ce wadda take ta hukunta haka wadda ake gudun wato kubcewar lokacin babu laifi za a yi ko kamar liman yana cikin hudu ba wani zai musulunta saboda gudun kada a yi jinkiri laye halinsa a zo a ce masa ga wani zai musulunta ya ba shi kalmar shahada irin wannan duk yana daga cikin maslaha ba kai magana da wani ba amma kai magana da liman in hizba ai su ba ahlul juma'a bane in hizba ai ba ka sallar juma'a suna jira ne sai kun yi sallah sannan su yi tasu kuma Allah ya da suna da ladan da fatawa Eh, saboda sun tsara maslahar sun tsara maslahar rai maslahar dukiya maslahar addini duk maslahohin guda uku suka tsare shi yasa ma ƙarshen um, uh, uh, Allah ne yake hukunci wataƙila ladan su ma yafi na masallata Sheikh bin Baz a cikin fatawarsa da aka tambaye shi akan ƴan sanda da suke ba sa sallah sai daga baya su yi ishara ga wa'annan abubuwa saboda haka su ƴan sallah ba ahlul juma'a ƴan hizba ba halin juma'a bane dan sun yi magana ko dan sun yi maka umarni su ba ahalul juma'a bane dama kai da ka zo juma'a kai ne zaka tsaya ka saurara amma su da ba a ce su saurara ba a ce ma su sallar juma'ar ba suna da uzuri ko sun yi magana ba zamanto fala juma'ata lahum ba dan dama aslan babu juma'ar dama akan su sallar azhar zaki sannan ina son a ja hankalin yan uwa matasa wajen bikin sallah za ga matasa da wani irin aski irin na yahudu da kaya matsatsu maza da mata na tafiya gurare daban-daban na masha'a kamar ba daga ramadana aka fita ba Dan Allah a ja hankalin iyaye akan 'ya'yansu Allah ya ƙara arziki amin eh wannan koyaushe ana faɗakarwa a lokacin hudubobi kuma mutum ya san irin halin ramadan daban yake da halin da sha na asha da masha'a don haka a ji tsoron Allah kada mutum ya bata azumin sa ya warware abin da ya kulla Allah mu Allah ya ba mu albarkar wannan wata saura abin da ya saura na kwanakin wannan wata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك طلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعجل به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا نعم الله يقول أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس ka tsayar da sallah ya rasulullah liduluki shams wato lokacin karkatar rana lam din nan ita ce wadda ake ce mata lamu tawqit ai inda duluki shams a lokacin karkatar rana ila ghasaqil layl har ya zuwa ga lokacin rufewar dare duhun dare wato shine dare ya zamanto ya rufe ga baki daya farkon shigar duhun dare wa qur'an al-fajr kuma ka tsayar da sallar da ake karatun ƙur'ani a cikinta a lokacin alfijir ita ce sallar asuba ita aka kira ƙur'an alfajir inna ƙur'an alfajir lallai shi karatun alƙur'ani na lokacin alfijir kana mashhuda ya kasance abin halartarsa ne mala'iku suna halartarsa wannan ayar wato ta ita ta shanta salloli biyar wanda sura suratul isra ce kuma ya tabbata a sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam cewa an farlanta sallolin nan guda biyar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga al'umma a lokacin daren isra'i to amma Allah madaukakin sarki yayin da ya ambaci hukunce hukuncen isra'i a cikin hikimarsa sai jinkirta bayanin farla wato bayanin shar'anta sallah biyar a wurin da ya dace bayan Allah ya faɗi ni'imar da ya ma manzo sallallahu alaihi wasallam da isma ya tsare shi da cewa ma'asumi ne ba za a zamar da shi a karkatar da shi daga abin da Allah ya yi masa wahayi gare shi ba ballantana ya kirkiri wani abu duk yanda yake son kafirai su musulunta wannan ba zai sa ya yi sassauci akan umarnin Allah ya canza umarnin Allah ba isma wannan ni'ima ce babba da Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam yanda yake ya zama tafi karfin zuciya ya fi karfin shaidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa yana da shaidan suka ce haka ya rasulullah yace hanni sai dai Allah ya taimake ni a kansa baya faɗa min komai sai alkhairi dan haka a wata riwayar Allah ya taimake ni a kansa fa ya musulunta ko kuma fa aslamu sai in tsira wato ba zan fala ya muruni illa bi khair ba zai umarce ni ba sai da alkhairi Dubiyun ma'anar duk haka ne ya musulunta saboda haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira daga wannan to wannan ni'ima ta isma ita ce wanda Allah ya ambata anan wa in ka dula yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litab walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila da wannan ni'imar da kuma ni'imar taimako Allah ya bashi rinjaye ya bashi kariya cewa yayin da ake so a kore shi to Allah ya bashi taimako cewa duk wanda ya kore shi to shi kuma ƙarshen sa ya zo to kaga wannan ni'imar nasara ce to da Allah ya manya manyan ni'imomi da ya masa sai ya ce aqimis sala to ka tsai da sallah shi ne sakamakon ni'ima gode ma Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi sallar yai sallar yai sallar har Aisha ta ji tausayinsa yadda kafafunsa suke yi ta ta ce masa ba an gafarta maka abin da ya gabata da abin da ya jinkiri ba sai ce afala uhibbu an akuna abdan shakura ba na so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba wato me ya cancance ni na yi in ba godiya ga Allah ba Mai hidima ga Allah Jiki na ya wahala wajen hidima ga Allah to shi sai Allah ya ce ka tsayar da sallah to wannan duluki shams shine yana da ma'anoni guda uku wannan yana daga cikin wato amfani da kalmar mushtarak a cikin dukkan ma'anoninta yana da ma'anar zawal karkatar rana daga zawal yana da ma'anar lokacin inuwa ta kai daidai tsawon mutum shine karkatarta har zuwa lokacin sallar la'asar wannan a larabci ba lugar shari'a ba yana da ma'anar gurubi shams fakatar rana yayin da ta faɗi saboda haka wannan ayar ta ambaci wato cewa aqimus salata liduluki shams sallar azhar da sallar la'asar da sallar magariba daga kalmar duluki shams wajen istikhdamul mushtarak fi jami'i ma'anihi amfani da lafazi mushtarar a cikin dukkan ma'anoninsa ila ghasaqil layl ya zuwa ga farkon duhun dare al ghasaq shine az-zuluma wal layli idha wasaq mm. afwan al ghasaq shine wato ibtida'u zulma lokacin da dare ya zo hasken wato farkon shigar duhun dare to wannan ya hada sallar isha saboda haka daga lokacin duluki shams ya zuwa ga gasa layl shine farkon shigar duhun dare ya haɗa sallolin nan guda hudu bayanin wanne ne ba wanne ne ba sai a sunna shi yasa duk wanda ya ce qur'ani kawai zai bi ba zai bi sunna ba ba zai bi qur'ani ba saboda ta yasa ka gane wannan ma'anar sai bayanin manzon Allah sallallahu duk wanda ya ce ƙur'ani kaɗai zai bi banda sunna to ba zai bi qur'ani ba dan ba zai iya bi ba sai dai kawai ya yi san ransa me ya san rai ka ce kai ga abin da za ka ga abin da ake nufi da duluki shams ga sallar da ake nufi ta yaya zai gane cewa salloli ne guda hudu a nan wajen dole sai an koma ga sunna kamar yadda ya zo a hadithin abu mas'ud sannan ya ce wa qur'an al-fajr ai wa aqim as-salat wa bil qur'an ka tsayar da sallar alfijir da al an keɓance sallar asuba da ce mata qur'an al wato ka tsayar da yin da karatun alqur'ani a cikin sallah a lokacin sallar asuba saboda ita sallar asuba lokaci ne da ake tsawaita qira'a a cikin sa lokaci ne da aka tashi daga bacci babu abin da yake shagaltar da mutum dan haka zuciya a shirye take ta saurari alqur'ani sai kuma aka shar'anta karatun alqur'ani mai tsawo kamar yadda aka rubuto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wata ran sayyidina Abubakar Bakar ya karance gabaki ɗaya daya a sallar asuba aka yi da ita saboda lokacin ake zuciya take a haɗe don sauraron karatun alkur'ani to wannan ya nuna muhimmancinta da kuma muhimmancin karatun alkur'ani a wannan lokacin shi yasa ma sai aka keɓance ta da ce mata ƙur'an alfajir wato sallar da ake karatun alkur'ani a ciki kuma a cikin wannan akwai ishara ga cewa su ma sauran sallolin da Allah ya ce a ƙimis sala dukkaninsu ai bil qur'an da qur'anin amma sai aka keɓance ambaton sallar asuba da alqur'anin bin nas su kuma sauran bil ishara da ishara to sannan aka faɗi cewar inna qur'an fajiri kana mashhuda lallai alqur'anin da ake karantawa a fajir wato halartarce ne ma'ana mala'iku suna halartarsa shine hadisin abi huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yajtami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar inda salatil fajr wa inda salatil asr mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haɗuwa lokacin sallar asuba da lokar alfijir shine ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar to ma'anarsa wato mala'iku suna halartar sallar alfijir to kaga wanda yake shi yasa dan ayi dan kada mutum yayi sake wajenta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wato ayi hira bayan sallar isha dan ai tanadin iya tashi dan a halarci wannan sallah mai albarka Ah, wato mala'iku suna halarta duk inda aka ce mala'iku suna halarta lokacin alkhairi ne ma'ana wato shaidanu za su nisanci mutum kuma za ka samu albarkar su amsa addu'arka yayin da za ka yi addu'a suna ji za su ce amin a cikin addu'arka sannan Allah ya ce wa minan laili fatahajjad bihi kuma daga cikin dare ka yi tahajjud da alqur'ani at-tahajjud shine tarkul hujud kamar yadda ake cewa at-ta'assum tarkul ithm والتحرج ترك الحرج واتو الهجود كشيني بچي أي ك واتو دددري كبر بچي به أي بسبب القرآن سبب القرآن شيني كي تهجد دغنني أكسامو مسلة دري سلة تهجد sallar da in an bacci ake tashi a wato duk sallar da ake da daddare suranta ƙiyamun layl amma ita tahajjud ita ce wadda bayan an kwanta sai a tashi a تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون suna wato sassan su suna ƙaurace ma makwantai bayan ka kwanta domin wannan yafi wahala wahala bayan ka kwanta kana jin daɗin barci ka tashi musamman a ƙarshen dare kayi to shi aka ce ma manzon Allah wa minan laili fatahajjad bihi a cikin dare ka tashi kai qiyamul layl kai sallar tahajjud bihi ai saboda alqur'ani wato ka karanta alqur'ani ya zamanto abokin hiranka domin alqur'anin nan wanda yake da shine Allah madaukakin sarki ya baka izza ya zamanto ayarka kuma shine wanda mushrikai suke kyashi akan Allah ya baka to ya zama cikin dare ka tashi kana yin tahajjud da shi dafilatan lak ƙari ne a gare ka annafila shine ƙari akan abin da mutum yake so duk abin da mutum yake so in ya zamanto ya nemi ƙari a kansa ana ce ma wannan abin nafila saɓanin ma'anarsa ta shari'a na cewa nafila shine abin da yake sama da farilla nafila anan ana nufin ƙari a gare ka wato ƙari ne akan godiyar da zaka yi ma Allah don haka nan wannan ayar ce ya sa malamai suka ce tahajjud farilla ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare dan haka ya kasance baya barin sallar dare ko a halin tafiya ko a halin zaman ko a halin zaman gida in har ma bai yi sallar dare din ba kashe gari lokacin walaha yana yin sallah raka'a goma sha biyu a maimakon sha ɗayan da yake yi tunda sha ɗaya yake yi sai ya cike wannan wucirin ya zamanto ɗaya sai ya zamanto raka'a goma sha biyu asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda wato ana ƙauna ka zai tayar da kai a matsayi wanda yake abin yabo wato matsayi zai tsayar da kai matsayi al shine mahallul qiyam zaka tsaya a waje wanda zaka zamanto abin yabo wannan wannan fassarar ta yazo a cikin sahihain cewa shine makamin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya wanda dukkan mutanen farko da mutanen ƙarshe za su yabe shi kai. shine maqamun shafa'atul kubra a shafaatul uzma wanda za a tashi zo an sa yazo a hadisin Abu Sa'id da hadisin Anas ibn Malik da na Ibn Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ranar alkiyama wato za a mutane za su shiga cikin imuwa saboda tsananin rana saboda tsananin zafin rana da gumi wanda har ya kai wato zuwa fatin kunne sai jama'a su tafi wajen wato halitta bani adam su tafi wajen annabi adam hadisin yana da tsawo saboda ƙurewar lokaci ba za mu ambace shi ba amma hadisi ne wanda yake hadis shafa'a hadisi mai ƙara imani mai bayyana falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za mutane za su je wajen annabi adam su gaya masa abin da za su gaya masa na abin da Allah ya fifita shi da shi cewa shine farkon mutum wanda Allah ya halitta da hannunsa kuma ya sanya mala'iku suka yi masa sujada sannan ya shigar da shi aljanna ya ce kai mana shafa'a ka nema mana alfarma wajen Allah ba ka ganin halin da muke ciki don a zo a yi hisabi domin neman abin da ake nema shine a zo a yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya fita wuta saboda wannan tsayuwar tashin hankalin ta ya isa wato in ma wutar ce dan wutan ma gare ya tafi wuta bisa tashin hankalin da ake ciki sai ya ambaci kuskuren da ya yi na cin wannan bishiyar da Allah ya hana shi ya ce ku je wajen annabi Nuhu shine farkon annabi da Allah ya aiko ga mutane mutane a tafi wajen annabi Nuhu a ce masa kai ne farkon manzo da Allah ya aiko ma mutane ka nema mana ceton Allah ba ka nema mana ceto wajen Allah ba ha ganin halin da muke ciki sai ya ambaci abin da yayi ya roki Allah ba tare da ilimi ba inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm to sai ya ce ku tafi wajen annabi Ibrahim shine Khalilur Rahman sai aje wajen annabi Ibrahim annabi Ibrahim sai ya ambaci wato maganganu da ya yi wanda yake jirwaye da kamar wanka guda uku wanda yake kamar yana ganin kar Allah ya kama shi da cewa ya yi karya duk da yake jirwaye ne da kamar wanka sai ce ku tafi wajen annabi Musa shi ne wanda Allah ya bashi a taura kuma ya dauke shi najiyan wato badaɗi, wanda wato wanda yake ganawa da shi kuma ya yi zance da shi ya ji zancen Allah sai sai a je wajen annabi Musa annabi Musa sai ce ni da na kashe mutum ni da na kashe mutum wato nan dan kibti din da ya kashe shi yace ku tafi wajen annabi isa shine wanda Allah ya halice shi wato da kalmarsa ta kun fayakun kuma ya busa ransa a cikin sa sai su je wajen annabi isa annabi isa ba zai ambaci wani abu da yayi ba sai ya ku tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da ba an da ya jinkiri in zo sallallahu alaihi wasallam sai ya ana laha ana laha ni ne da wannan mukamin ni ne da wannan mukamin yace sai na zo na nemi izini wajen ubangiji na a bani izini na faɗi mai sujada na yabe shi da kalmomi yace wanda ban iya su ba yanzu amma Allah zai kimsa min su na yabe shi da kalma da ba taɓa yaban Allah da wannan kalmar ba sai Allah ya ce ya Muhammad irfa ra'sak dago kanka wasal tu'ta ka roƙa a baka washfa tushaffa ka nemi ceto a baka ceto sai ce ya rabbi ummati ya rabbi ummati al'ummata to ba zai gushe ba Allah madaukakin sarki yana bashi daga cikin sa ana shigar da mutane cikin aljanna bi ghairi hisabin wala azab har sai ya zamanto babu wani wanda yake zai saura da zai shiga cikin halaka a cikin wuta dan an hada hadda shafa'ar wanda yake tabbatar da mutane daga wuta sai wanda alqur'ani ya tsare shi shine wanda shi da koda mithqala dharratin na imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayar bayan a ƙarshen hadisin ya ce wa zalikal maqamul mahmud alladhi tuhu. wannan shine maƙamul mahmud maƙami wanda yake abin yabo wanda Allah maɗaukakin sarki ya alƙawarta mun shi to wato saboda wannan Allah ya ce masa kalizumci sallan nafila a cikin wannan akwai ishara da kan cewa as-salatu khairu mawdu sallah ita ce tafi komai babu abinda mutum zai yi na nuna godiya ga Allah irin sallah shi yasa mutum ya yawaita ko ya gajarta shi yasa za ka ga magabata suke yawaita ta domin babu abin da mutum zai fuskanci Allah wajen nuna godiya a gare shi da nuna gode ma ni'imarsa irin sallah da yawaita ta musamman kuma sallar farilla da kiyaye ta ita ce farkon nuna godiya ga Allah wajen tsara wajibi sannan yace wa qur rabbi adkhilni kuma ka ce ya ubangiji na ka shigar da ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni mukhraja sidqin ka fitar da ni wurin fita wajen fitarwa na gaskiya waj'al li min ladunka sultanan nasira kuma hujja mabayyaniya hujja mai wato hujja mai bada nasara mai bada taimako min ladunka daga gare ka as-sultan yana da ma'anar abubuwa guda uku yana da ma'anar hujja yana da ma'anar sulta iko yana da ma'anar mulki dukkaninsu suna cikin nan Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi hujja ya roƙi Allah ya bashi iko ya roƙi Allah ya ba shi mulki daga wajen Allah wanda dukkaninsu zamanto masu taimako don haka Allah ya ƙarfafa shi da hujja Allah ya ƙarfafa shi da hujja duk wanda ya yi jayayya da shi Allah ya turmuza haccinsa hancinsa a ƙasa Yahudawa ga baki ɗaya sun sallama babu wanda duk ba su sallama da hujjarsa ba to Allah ya bashi mulki a kansu ya kore su ma daga Madina kuma Allah ya bashi tsuntsa ya ba shi iko ya bashi mulki to wannan ishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai yi hijira shi yasa Allah ya ce wato ka shigar da ni wajen shigarwa kuma ba a ce madhal ba madhal shine amma mudhal wajen da ake shigarwa ishara ga cewar Allah ne zai shigar da shi Madina kuma Allah ne zai fitar da shi daga Makka wato shine zai zaba masa muhajir to sai ce duk wani waje ma da Allah ne zai shigar da kai da duk wani waje da Allah ne zai fitar da kai a cikin al'amuranka na duniya da na lahira to ka ce Allah ya shigar da kai wajen wannan shiga wajen wannan shiga na gaskiya ya fitar da kai fita ta gaskiya ma'anar gaskiya a nan ne wato mata abin da yake tabbatacce domin duk abin da yake ba gaskiya ba za'il ne karya wato baya tabbata saboda haka abin da yake na gaskiya shi ne abin da yake za a yabo a kansa domin shi ne wanda zai tabbata shi yasa sai aka ce wato ka shigar da ni mashiga wadda take ta gaskiya domin wannan ta kunshi a bar yabo domin duk abin da yake gaskiya shine mai tabbata to duk abin da zai tabbata shine wanda yake har za yabo a kansa har za yi murna kai farin ciki kai godiya a kansa saboda haka a ciki akwai cewar Allah madaukakin sarki zai sanya manzon Allah sallallahu alaihi ya cimma muradinsa wanda zai yi godiya ga Allah a kai kuma shine gaskiyar da Allah ya masa alƙawarin kan cewa zai tabbatar a gare shi sannan kuma a cikin wannan akwai ishara gare shi da kan cewar Allah madaukakin sarki zai bashi mulki kuma wannan ya nuna cewar wato yayin da mutum ya yi godiya ga ni'imar Allah jalla wa'ala, to Allah maɗaukacin sarki zai bashi baya baye godiyarsa ga Allah akan abin da ya yi masa sai ya sanya shi ya samu ƙari to Allah kenan yayi maka ka gode shi ya sanya ka ka gode kuma ya ƙara maka saboda ka gode bayan shi ya sanya ka ka gode to Allah kenan jalla wa'ala. sannan kuma Allah ya ce masa wa qur rabbi wa qul al haqq wa zahaqa batil kuma ka ce gaskiya ta zo ƙarya ta watsi innal batila kana zahuqa lalle ita ƙarya ta kasance watsatsiya wato ma'anar azzahu wato ta zamanto ka allam kun ita ƙarya haka take watsewa take Allah shine kadai abun bauta waɗansu sun ce akwai wani abun bauta ba Allah ba wannan ƙarya ce inda sultanin Allah da mulkin Allah ya tabbata sai ya zamanto abun bautan nasu sun zamanto watsatsu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka a kewaye da ka'aba akwai gumaka guda 360 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi yana rike da kwagiri a hannunsa sai ya zunguri gunki ya zungure shi ya karanta wannan ayar ja al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa qul ja al wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id wayannan ayoyin guda biyu yake karantawa sai gunki ya fado tum a ƙasa sai sake nuna wani ya karanta waɗannan ayoyi sai ya faɗo tum a kasa a kasa sai da Allah ya tsarkake Ka'aba daga wannan kun gani tabbata ja al wa zahaqa batil gaskiya ta zo shine cewa la ilaha illallah wa zahaqa al-batil dukkan waɗannan gumaka na ƙarya sun kauce wato ka suranta abin kamar yadda yake faruwa ne da 'yan majalisa wanda mutum zai je ya coge a bashi kujerar majalisa da takardar certificate na ƙarya ba aka je university aka ɗauko rijista aka kan cewa ba shi da takardar nan takardar tasa ta ƙarya ce me zai faru ja alhaq wa zahaqal batil sai a ce kuɗin ma da kaci ka dawo da shi ya watsi domin me akan me ya gina akan ƙarya to ƙarya haka take ba ta da tabbata dan haka mutum ka riki gaskiya domin wannan abin da Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ambace shi ya faɗa a matsayin shela a matsayin yekuwa domin ya zamanto kuma masal wato hikima ce wadda take tabbatacciya wadda mutum zai wadda za ta yi mutum jagora a rayuwarsa gaskiya ta zo ƙarya ta watse ƙarya ta kasance watsatsiya ma'ana ba ta da tabbata na'am ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا إلا وإذا أنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بما وأهدى سبيلا الله أكبر الله أكبر Allah ya ce wani nazilu min alquran kuma muna sassaukarwa ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'mini abinda yake waraka da rahama ga mu'minai min alquran shine alqurani min dinnan bayaniya ce ba min at-tab'idiyya bace wato Allah ya ce yana saukar da waraka da kuma rahama ga muminai shine alqur'ani wato ya saukar da alqur'ani domin ya zamanto waraka da ne waraka ne daga dukkan abin da yake mummuna waraka ce daga dukkan mummunar sifa domin girman kai cuta ne rowa cuta ce a ƙyashi cuta ce kafirci munafunci ƙarya dukkan waɗannan cututtukan menene maganinsu menene waraka daga gare su alƙur'ani haka zalika kuma cututtuka ma waɗanda suke na haƙiƙa na gaba alƙur'ani Allah ya saukar da shi wato waraka ga wannan cutar dalilin sa hadisin Ibn Abbas da na Abu Sa'id al-Khudri na wannan jama'an na sahabbai da suna tafiya suka je wajen wato wata riga ta larabawan daji suka ce su ba su masauki suka ce ba za su ba su masauki ba sai suka samu waje suka ɗan fake ana cikin haka sai wato ubangidan baki ɗaya uban rigan sai aka zo kuna masu harbe shi sai aka ce a cikin ku akwai mai yin tawaida wanda zai zo ya masa tofi ya samu waraka saboda sai makyarketa yake yi suna ganin zai mutu sai suka ce eh akwai wanda yake zai yi tawaida ɗaya daga cikin su sai ya ce to amma nawa za ku ba mu sai suka ce ga garke na awaki za mu ba ku an ce a wata riwayar an ce guda awaki guda talatin in kuka yi in kuka yi masa in kuka yi masa tawaida ya samu sauki zamu ba ku shikenan sai ya je daya daga cikin su ya je ya masa da ya karanta masa Fatiha sau bakwai ya tofa sai kawai ya miƙe Allah ya warkar da shi to sai suka ce ta yaya za a yi ku ci ku ɗauki lada akan karatun alkur'ani suka ce to wannan dukiya da aka ba ku, kada ku taba har sai kun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma adraka annaha ruqya wa ya gaya maka cewa fatiha ana tawaida da ita ya ce iqtasimuhu wadribu li bi saham ku raba ni ma ku sanya min nawa kasam kaga alqur'ani ya nuna kan cewa hatta ciwo ma wanda yake na zahiri ba na batini ba alqur'ani waraka ne fatiha bizat waraka ce ko ma ina a cikin alqur'ani ko ma ina a cikin alqur'ani abinda yake akwai waɗanda suke kamar ayatu shifa da aka ambata su waɗannan da kamar fatiya da nassi ya zo a kanta amma saura bi tajriba da kuma irin gwargwadon imanin mutum da istihbarin zuciyarsa yayin da yake karantawa amma alkur'ani ko ina gabaki ɗayansa waraka ne da nassin wannan aya ga kuma hadisi ya tabbatar kuma alkur'ani rahma ne amma ya ce sai Allah ya ce wala yazidu na illa hasara amma baya ƙara makafirai komai sai asara sai taɓewa yake da wannan sifa su ko fitar da ke cikin zukatansu baya ƙara musu komai sai taɓewa ba sa samun waraka ba sa samun rahmat da ke cikinsa ba sa samun shiriya ba sa samun bishara sai dai asara da taɓewa wanda ya nuna kan cewar eh, yanda ka zo ma alƙur'ani haka za ka same shi in ka zo masa da zuciyar imani da shiriya to Allah maɗaukakin sarki zai ƙara imaninka in ka zo shi da shakka da wato cuta da wani irin gani-gani ba ka yadda cewa zancen Allah ba ne da ƙoƙarin samo tufka da warwara a ciki ko kuma ƙoƙarin cin dunduniyar saƙon da ke ciki to babu abin da za ka samu a cikin sai asara to haka wannan yana daga cikin mu'jizar alƙur'ani wannan bayyana falala alƙur'ani ne wanda shi ne dalilin da ya sa dukkan rigingimin da kafirai suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yana karanta musu alƙur'anin nan ba tare da canza shi ba bai zo musu da ƙur'ani wani daban ba وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقران غير هذا او بدل suka ce ka zo mana da wanda ba sa kaunar saduwa da mu suka ce zo mana da wani alqur'ani ba wannan ba ko ka canza shi kasancewar bai canza shi ba saboda isma da Allah ya yi masa shi yasa suke wato cike da suke wato zuciyarsu kamar wanda aka makure ne da da wato ganin kyashi da kuma wato rashin samun bishara da rashin yarda da alkur'ani ɗin, to sannan Allah maɗaukakin sarki yace wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi idan muka yi ni'ima akan mutum a'rada sai ya bujire ya kau da kai wa na'a bi janibihi yayi nisa da kuibin sa wato da kuibin sa wato ya zamanto baya son ma ya nuna kan cewar an yi masa wannan ni'ima yayi nisanta daga ita wato isa matuka wajen wajen butulce ma ni'imar Allah wa idza massahu sharru kana ƙusa. idan sharri kuma ya same shi sai ya kasance wato mai yanke ƙauna mai yanke ƙauna wanda yake baya fatan wani alhairi zai zo masa wato wannan ishara ne ga halin waɗanda ba su karɓa alƙur'ani ba akwai ni'ima irin ni'imar alƙur'ani amma yayin da Allah ya ni'imta bani adam da alƙur'ani kafiri wanda ba shi da rabo mai butulci sai ya bijire daga alƙur'anin ya kawar da kai inda na'abi bihi ya ɗauki gangan jikinsa bayan al'irab a zuci ne ya bijire daga zuciyarsa gangan jikinsa ma ya ɗauke ta wato inda ake alƙur'anin baya so ya zo wajen baya so ma ya kusanci alƙur'ani to yayin da ya yi haka kaga ya zamanto abin da Allah ya ni'imta masa bai karɓi ni'imar ba amma da sharri zai zo masa kuma shine musiba da tsanani da zai zo masa maimakon ya zamanto ya koma ga Allah ya roƙi Allah sai ya zamanto mai yanke ƙauna wato ya zauna irin halin wanda yake ya an dagula masa lissafi yana ganin ya ƙare yana ganin babu wani wato ƙauna na wani alhairi zai zo masa shine alya'as alya'asu la yasna'u shay'a wannan karin magana ce ta larabawa unwanin wata lakca ce da wani bawan Allah ɗaya daga cikin malamanmu a yayi alya'asu la yasna'u shay'a wato ɗebe yanke ƙauna ba abin da yake tsinanawa yayin da abu zai same ka ka zauna kai ta bakin ciki kai ta ciki ka rasa ka yi asara ka lalace ka zauna kai ta juyayin wannan bakin cikin to ba abin da za ka tsina nama kanka amma yayin da sharri ya same ka ka zabura ka ce Allah zai kawo alkhairi ka zauna ka zauna cikin bakin ciki da ƙuncin rai da dakushewar tunani da rashin himma da rashin zabura ka tsaya ka tashi ka sake gwadawa kana ƙauna cewar wannan tashin da kai zaka cimma burinka zaka cimma nasara to wannan shine halin da Allah yake nuna mana a cikin alkur'ani wala tahinu wala tahzanu kada ku zauna ku yi sake ku karye ku karaya kada ku zauna ku yi ta kunci kuna bacin rai kuna yanke kauna to sannan Allah madaukakin sarki ya kare wato wannan ayar da ta zo ita ce ta kare bayanin abin matsa'in nan tunda inda Allah ta'ala ya ce rabbukumul ladhi yusjilakumul fulka fil bahr to sai ya kare shi da cewa kul ya ya'malu ala shakilatihi ce ne kowa wato da mu masu imani da ku a wato hidabi ga kafirai da kafirai da ba masu imani ba kowa yana aiki akan hanyarsa su suna aiki akan kafirci mumine suna aiki akan mu akan imani su suna aiki akan cewa rayuwar duniya ce kawai mumine suna aiki akan cewar bayan duniyar akwai lahira su suna aiki akan shirka mumine suna aiki a kan tauhidi su suna aiki a kan watsewa da rashin ɗabi'a mumine suna aiki a kan karimci da kunya da kyawawan ɗabi'u to Allah ya ce farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangijinku shine mafi sani da wanda yake wanda ya fi shiriya ga tafarkin daidai wato hisabi a wajensa yake shine a cikin wannan sanarwa ne da mayar da ilimi ga Allah da tarbiyya domin wannan kuma ta zamanto wato ka'ida ce da musulmi zai ɗauke ta ƙul kullun ya amalu ala shakilatihi kowa aiki yake yi kowa ya ɗauki hanyarsa Allah shi ne ya fi sanin wanda yake akan daidai to kuma Allah ya bayyana a cikin alƙur'ani wane ne yake akan daidai annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke tare da shi shine wanda yake akan daidai inna aulan nasi bi ibrahim lalladina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladina amanu wallahu waliyyul mu'minin waɗanda suke suka fi kowa cancanta da hanyar annabi Ibrahim wadda take ita ce hanya da ta samu hanya mai shaida daga Allah shine inna inna aulan nasu bi Ibrahim lalladina taba'uhu sune wanda suka bi annabi Ibrahim da wannan annabin sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani wanda suka ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma shine waliyin muminai Allah ya ji jibinci lamarinmu to anan za mu tsaya insha Allah a tafsirinmu na Ramadan a wannan aya aya ta tamanin da biyar wanda yake in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu tashi wa yas'alunaka anir ruh idan akwai ran insha Allah za su tambaye ka akan rai to za mu tashi akan wannan in akwai ran alhamdulillah فالحمد لله في الأولى والآخرة حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يكاوم آه، arewar ƙarshen tafsirin wannan shekara mun yi kwana 28 alhamdulillahi a waɗannan sa'o'i na bayan la'asar lokuta waɗanda suke masu albarka masu tsada domin lokaci ne wanda yake mai albarka lokacin bayan sallar la'asar mun cika shi da karatun littafin Allah da jin tilawa sannan kuma da jin ma'anoni da bayani abinda muka yi daidai na wajen fassara Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan baki ɗaya ya amfane mu da shi abinda kuma yake mun yi kuskure Allah ya yafe mana kuma Allah maɗaukakin sarki da manzansa sun barranta daga dukkan kuskure wanda yake mu ne muka faɗa ta fahimtar mu wanda ba daidai ba Allah ya nuna mana daidai daidai ya ba mu ikon binsa Allah ya nuna mana kuskure kuskure ya ba mu ikon nisantarsa ah. to kamar yadda muka saba akwai a duk shekara mukan ambaci irin ƙoƙarin da aka yi wajen wato tabbatar da hidimar addini da ake yi a wannan masallaci ba kawai hidimar karatun tafsirin nan ba har da sauran salloli da ake yi da ciyar da masu azumi da halkar karatun alkur'ani ta hadda ga samari da 'yan mata da kuma itikafi wanda wannan shekarar a masallacin ya cika da bai taɓa cika kamar sa ba to duk waɗannan abubuwa da aka yi na hidima sun tabbata ne da falalar Allah da ni'imarsa sannan bayan haka kuma da sa hannu waɗanda suka sa hannu da dukiyarsu da ƙarfinsu A daga cikin waɗanda suka sa hannu da dukiyarsu akwai waɗanda suka ba da taimako ta fuska daban-daban mun rubuta takardu na neman taimako ga mutane waɗansu sun aiko da kuɗi hannu waɗansu sun sa kuɗi a cikin account wanda da wannan waɗansu kuma sun kawo makamashi wato diesel wanda shi muke amfani da shi in kun lura in muna sallar tarawi ko nefa ta ɗauke ana ci gaba da sallah in ba dai janareta ne ya mutu ba saboda ba ma amfani da wutar nefa a lokacin sallar tarawi amfani muke da dizan don saboda kada a sami yankewa to alhamdulillahi duk irin wannan da taimakon bayan Allah aka yi sannan akwai waɗanda suka yi ƙoƙari wajen tabbatar da tsaftar wannan masallaci da cikin masallacin da kewayensa da kuma banɗakuna wanda kamfani ne wanda waɗansu bayan Allah suka ɗauki nauyin suka ɗauki nauyin biyan kamfanin wannan hidima inda abin da aka kashe suka kashe akan wannan wajen naira dubu ɗari hudu da naira dubu ɗari hudu da naira dubu takwas domin a kawai tabbatar da tsafta to idan da wajen nan babu tsafta zaman ba zai yiwu ba inda ban dakunan nan babu tsafta masu itikafin ba za su iya ba abin da yanzu kawai ya rage mana shine ban dakunan mata saboda rashin wadatar su da kuma cewar su wannan kamfani da suke yi da ike maza ne ba sa shiga wajen mata ah, saboda haka in Allah ya kai mu da rai da lafiya Abin da za mu sake yi kenan saboda mata sun yi ta kawo kukansu a kan wannan don haka ai haƙuri sha Allah in Allah ya kai mu da rai da lafiya za a gyara wannan abu to waɗanda suka yi wannan abun suka ɗauki wannan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu a gidan aljanna Allah ya ba su hasken kabari da su da iyayensu da zurriyarsu da iyalansu baki ɗaya to sannan a sannan akwai waɗanda suka ɗauki nauyin ciyar da mabukata ciyar da masu shan ruwa wanda aka rinka yi kullum kuna gani ana yi sannan da kuma goman ƙarshe suka shigo aka ɗauki nauyin ciyar da masu itikafi lokacin buɗe baki da lokacin sahur yanda ko baka ce a kawo maka abinci daga gida ba in kana itikafi ba sai ka ba sai ka nemi ka gangara ka je inda zaka sai abinci ka saya ba Allah madaukakin sarki ya hore bayan Allah da suka ce suna neman lada suka kawo abun kuma Allah ya sa aka samu waɗanda suka tsaya akan abun aka yi daidai gwargwado Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su ladan iftarus sa'imin Allah ya ba su ladan ciyarwa Allah ya ije musu dukkan abin da ba sa so Allah ya ba su lafiya ya ba su imani ingantacce daga cikin abin da Allah yake ijewa da ciyar da wanda da ciyarwa shine Allah madaukakin sarki yana kawo albarkar dukiya kuma yana kawo ingancin lafiya Allah ya inganta lafiyarsu Allah ya inganta dukiyarsu ya albarkanci dukiyarsu akwai kuma waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu da ake yi waɗansu ba tare da an tunatar da su ko an nema ba waɗansu kuma da aka nema dukkaninsu da wanda aka nema da waɗanda ba a nema ba dukkaninsu alhairi ne ya sa su waɗanda aka nema su yi tunatarwa ne don nema suke yi ba su san kan cewar ana bukata ba to dukkaninsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su kyawun sakamako kuma duk waɗanda suka amfana da jin wannan karatu ta hanyar ta kafofin yaɗa labaran nan da wanda aka sani da wanda ba a sani ba Allah ya ba su ladan babu alkhairi irin alkhairin yaɗa ilimi domin yana daga cikin sadakatun jariya sannan akwai waɗanda suka ɗauki nauyin a wato a sanya na'urori kamar na fitulu da na'urorin da masu aikin hisba suke tare da shi duk waɗannan su ma hidima ce wanda yake ba za a yi ta ba za a iya ɗaukan wannan wata guda cur ana taruwa a wannan waje taruwar jama'a mai yawa ba tare da irin waɗannan abubuwan ba dukkanin waɗanda suka bayar su ma Allah ya karɓa, Allah ya musu a aljanna Allah ya haska kaburburansu to sai kuma waɗanda suka yi hidima da jikinsu wanda suka ba da su tun daga wato a jami'an da suke aiki a wannan cibiya ta alfurqan da kuma 'yan kwamitin masallaci wanda kowa an bashi muhimmas eh, wato a nauyinsa da masu kula da ruwan sha da masu kula da tsafta da wanda yake da alhakin kula da tsafta da wanda yake da alhakin kula da lantarki da janareta da wanda yake da alhakin kula da harkar tsaro da 'yan hizba dukkaninsu Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin waɗanda suka ba da wannan hidima da wato ƙarfin jikinsu su ne wato 'yan uwanmu masu hizba waɗanda ba sa bacci ba sa bacci da daddare ba sa bacci ma da rana suna tsaya kan tsare dukiyar al'umma da rayukanmu da mutuncinmu da kuma cewar dukkan abin da za a yi idan ka zo ba abin da ke ka illa ka yi ibadan nan ba za ka zo ba kana tunanin ina za ka aje motarka ba za ka zo kana tunanin me zai samu eh, motarka ba akwai waɗanda suka tsaya suna kiyaye daidai gwargwado dukiyoyin jama'a da rayukansu musamman a wannan lokaci da kullum ake cikin ɗarɗar ana addu'a Allah ya ba mu kariya da tsari to kuma an ce mu ɗauki sababi ni tanadi to su ne sababinmu su ne tanadinmu Allah ya saka musu da alkhairi ana yi suna yin wannan abun ba dan a biya su ba hisba haka aka kira neman lada suke a wajen Allah kuma dukkaninsu mabukata ne dukkaninsu masu rauni ne waɗansu su 'yan makaranta ne waɗansu su masu ƙaramin aiki ne waɗansu su suna waɗansu su ma mata ne suka bar iyalansu suka bar gidajensu suka bar yi ma mazansu buɗe baki suka zo suka tsaya domin su tabbatar da tsaro da cewa an yi wannan abin lafiya an yi taron nan an yi ibadan nan lafiya alhamdulillahi Allah ya kawo mu har zuwa wannan rana muna roƙon Allah ya cika mana watan a cikin lafiya da kwanciyar hankali su kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su kyakkyawan sakamako a aljanna Allah ya sanya abubuwan nan da suka yi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya sanya wannan aiki ya zamanto sanadiyar samun arziki da har abada ba za su taɓe ba sannan dukkan sauran waɗanda suka yi wannan hidima da ina jin kunyar ambatan ‘yan uwa amma dai a ran malam sa'id wanda ya rinka wato zaburar da zukatanmu da motsa zukatanmu da muryarsa da karatun alkur'ani Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa na alkhairi Allah ya ji kan magabatansa Allah ya shiri zurriyarsa Allah ya musa albarka da kuma wato yan uwa waɗanda a suka tsaya akan kula da wannan masallaci tun daga kiran sallah har taimaka min wajen sallar tarawih da malam Ismail Shu'aib da malam Ishaq Ahmad Allah ya saka musu suma da alkhairi Allah ya albarkaci zuriyarsu Allah ya kyautata musu ya kyautata ma iyayensu Allah maɗaukakin sarki ya sanya su a cikin salihan bayi haka duk waɗanda suka yi gudumawa waɗanda suke ɗaukan a hoto da kai komo wajen kai wannan bayanai da yaɗawa domin mutane su ji su alhaji sa'id alhaji da mubarak da awwal da shamsuddin da yasir da buhari idris dukkanin waɗannan waɗanda suke ta hidima a kan yaɗa wannan karatu har suka fito da yadda ake live coverage ta facebook allah ya saka musu da ado wanda duk da wanda na sani da wanda ban sani ba allah ya san su wanda ban ambata ba allah ya ambace su don haka allah maɗaukacin sarki ya musu kyakkyawan sakamako allah ya musu alkhairinsa duniya da lahira allah ya yalwata musu arzikinsu ya yarkare musu dukkan al'amuransu daga cikin waɗanda ba zan bar wannan makami ba har sai na yi bayanin ƙoƙarin da aka yi a cikin ramadan na wato amana da aka kafa ta ramadan wadda aka kira ramadan trust initiative wanda suke neman taimako daga al'umman musulmi wanda sun gudanar da ayyuka ayyuka na abin a gode musu muna roƙon Allah ya karɓo wa'annan ayyuka nasu ya sa a mizanin kyawawan ayyukansu su kuma wanda suka bada gudunmawar wanda da kuɗaɗensu aka yi Allah ya karɓa ya ninka musu ninkin ba ninkin a aljanna abubuwan da suka yi sun kai tufafi da magunguna zuwa wato gidan yara na tudun maliki na wato dubu casa'in an gyara wato inuwar da mutane ake zama a wannan masallaci na alfurkan, an kashe naira dubu ɗari a ciki akwai uwar marayu wadda take da marayu kusan ashirin da ɗaya a ƙarƙashinta an kashe mata dubu arba'in an kai magani gidan rediyon freedom saboda waɗanda suke zuwa suna neman magani ko suna neman tallafi na sha'anin asibiti an kai dubu tamanin sannan an ciyar da wato an yi buɗe baki amma buɗe bakin ba a birni aka ba a ƙauyuka aka an yi a ƙauyen goda gidan liman da ƙoyan da ƙauyen Wura ɓagga. na ce wura ɓagga. Eh, gashi kuma gashi kuma sirkanmu ne da ƙauyen kwasan kwasan gwani kwasan gwami da na sai da ban faɗa ba na huta so an kashe musu miliyan an kashe musu naira dubu biyu da sittin sannan an ba da gudunmawa wajen harkar makabarta an salli an sai likafani da tukwane na dubu sannan an yi abubuwa na bayani wato na sanarwa a gidajen rediyo an kashe dubu sannan akwai wata fursuna wadda ta musulunta wadda take da kissa mai ban mamaki amma saboda sha'aninta akwai abubuwa waɗanda suke ba lallai za mu faɗa a cikin bayani ba ita ma an kashe mata dubu casa'in muna roƙon Allah ya sanya mata mafita sannan 'yan gudun hijira an shirya dubu casa'in amma ba a kai tallafin da aka kai musu ba saboda an kwashe yaran an tafi da su mai duguri da zummar cewa za a dawo da waɗansu sannan an kai magani zuwa asibitin murtala na dubu ɗari da talatin a ran da aka kai maganin nan wato ana kukan cewar abin da ake tsammanin zai zo daga sto na gwamnati har yanzu bai zo ba ga mutane suna cikin matsananciyar bukata saboda abin ya je a daidai gaba daidai a cikin wannan wata saboda haka an yaye masu kunci masu cikin tsanani su a cikin watan ramadan Allah ya karba sannan a ah, akwai wani bawan Allah da aka taimaka masa shi ma da dubu ashirin sannan akwai kayan abinci ciyarwa da aka yi a gidan kurkuku na kurmawa na dubu ɗari sannan sauran abubuwa waɗanda aka yi dubu arba'in ga baki ɗaya jimillar kuɗi wato miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu shi ne abin da aka kashe a cikin wannan wata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akan tsayawar da suka yi wajen tara taimakon da kuma sarrafar da shi ta fuskar da ta dace. kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗanda suka ba da wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi sai a ci gaba da ba da wannan taimako domin kun ji bayanin irin aikin alhairin da aka yi haka zalika an yi an tara kuɗi dubu sittin wanda da shi ne aka je aka yi ƙoƙarin fito da mutane waɗanda suke a cikin gidan kurkuku na kurmawa ku ne jama'a masu zuwa wannan majalisi kuka tattara da shi kuka fitar da waɗanda suke cikin ƙangi daga cikin ƙanginsu kamar yadda kuka yaye musu baƙin ciki na duniya Allah ya yaye mana ga baki ɗaya bakin cikin duniya da lahira albarkar wannan aiki da aka yi a cikin watan Ramadan kuma za a ci gaba da yinsa insha Allah sannan kamar yadda na sanar akwai waqful khairat waɗanda sun zo da zummar za su yi wakilci akan wato sayan zakatul fitr zakar da kai da raba ma mabukata don haka in ma ba za ka iya ba su zakar ba za ka iya sayan kati wanda su za su je su sai zakar su bayar akwai kati sun zo da falmaran wanda ka gani mai wannan falmaran din na waqful hairat za ka iya bashi kamar yadda aka ce a yi wannan sanarwa to duk wanda duk wanda dai yayi wani kokari wanda aka sani da wanda ba a sani ba masu kawo ruwa ga sunan da yawa waɗansu ma an san su waɗansu ba a san su ba suna kawo ruwa lokacin buɗe baki suna kawo ruwa lokacin tafsiri a lokacin tarawi suna kawo ruwa lokacin tahajjud suna kawo ruwa lokacin a sahur wannan a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyayya sadaka shine shayar da ruwa Allah ya karba daga gare su Allah ya shayar da su daga tafkin manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam da mu baki ɗaya. duk wani Allah ya ba mu albarkacin wannan majalisi kafin mu rufe da addu'a akwai baffana zan nemi ya zo ya faɗi kalmomi na shan albarka السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. إن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 ba zan samu lokaci ba ƙara godiya biya ne da Allah wani sarki saboda wannan ni'ima da ya ba kowa ne ke samu ni'ima irin wannan ba Allah ya sa mutum ya girma ya ‘ya'yansa kuma Allah ya ga hanyoyin da ‘ya'yansa da taso ɗauka suka rike wato na ga gabana kuma alhamdulillah ya ga baya na saboda haka roƙon addu'a zan ga jama'a yadda na samu kaina a yanzu Allah wani ya tsorar da sauran dukkan zuriyata sauran ƴaƴa da jikoki ya ɗaurar da su akan wannan babbar hanya mai alheri Allah wani ya mana mawaƙa baki ɗaya wani ya tsare mana mutuncin mu da addinin mu da wannan baki daya shugabannin mu Allah wani ne matasan mu Allah wani ne musa barka mu ba da mata Allah ya gyara halayen mu baki daya da yawan ya tabo ne ke fata za a yi maka kuwa don kullum na zo yin wannan irin wannan bayani ina jin tsoron ranar da za ta zago irin wannan ya zama kuma ni ba na. Allah ya saka da alkhairi. Kafin mu addu'a a cikin ‘yan uwa waɗanda za mu musu muke musu addu'ar alkhairi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya yawaita alkhairinsa a gare su akwai waɗanda su ma suka sa mana suka sa hannu wajen taimakawa wajen gudanar da ayyukan ibada a wannan masallaci lokacin da muke ta su ne da ɗan uwana ƙanina Hussein Harazimi da ƙanina Abdulrahman Hussein Falaki da Arramma Malam Jabir wanda da su muka haɗa da Malam Nura Sani Alaramma Malam Nura Sani wanda shi ne ya gudanar da tsarin ciyarwa na Ramadan duk wannan tsarin ciyarwa na Ramadan shi ya gudanar da shi sannan kuma duka su su hudun nan da su da ni da Malam Ismail mu shi da haka muka rinka yin tahajjud kuma za mu ci gaba har Allah ya sa zuwa ƙarshen watan insha Allah Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karɓi ayyukansu Allah ya sa a cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah ya yawaita ihsaninsa a gare su akwai malam Ali Abdulkadir ɗaya daga cikin na'iban wannan masallaci ya saka masa da alkhairi akan abubuwan da ya na hidima muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu ƙara wannan wata da wato yanci daga wuta da kuma samun yardarsa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يتلو القرآن حق تلاوته اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض عدل فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو, أنزل أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا واغفر به ذنوبنا ونور ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به دماءنا ونور به لحومنا ونور به عظامنا ونور به مخنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم كما وفقنا ووفقتنا لتلاوته في هذا الشهر المبارك وحضور مجالس تفسيره ونسألك اللهم أن تديم علينا بركاته اللهم أدم علينا بركات القرآن وارزقنا شفاعة القرآن في أرصات القيامة يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة القرآن والصيام اللهم ارزقنا شفاعة القرآن والصيام يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والفوز بجنانك والنجاة من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وسلام وعافية وأمن وإيمان يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا اللهم إنا نسألك في حق كل من أوصانا واستوصانا بالدعاء اللهم أعطنا سؤلنا اللهم أعط كل واحد سؤله اللهم أعطنا فوق ما فوق ما نأمل اللهم بلغنا فوق ما نرغب وأعطنا اللهم بلغنا فوق ما نأمل وبلغنا فوق ما نرغب وأعطنا فوق أكثر مما نرغب يا رب العالمين فإنك ولي الصالحين وأنت على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأنت ذو الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين